A zaune yake a cikin ɗakin tiyata ko kuma fashi, Ibrahim mai kimanin shekaru 60 an rufe masa idonsa na hagu da bandeji, fitowarsa kenan a cikin ɗakin yin tiyata, inda ya amfana da ya masa gyaran ido kyauta kuma ya ji sauki. Gaskiya aiki wannan ya yi wallahi, wallahi na gode wara ya yi aiki sosai, aiki mai ya kyau kwarai wallahi mun ji daɗi wallahi, Allah taimaka kuma ana gaskiya an shekara. to sai ne na gaba nan bilbishi abin ya naga ya kara na ce to bari zo a hidda mini ka gudu ta kama ko lafiya lawala an gode kwarai. Rahamu ta shaida cewa ta ji shakkun zuwa ba duka da nisan garin su zuwa maraɗi wacce ta yi shekaru da dama tana fama da rashin gani na ido. Yaran idanu man gode daga haruna nake man gode alhamdulillah alhamdulillah na kai shekara uku na kai shekara uku. Eh yanzu lahiya lau. Duka marasa lafiyan da aka tsare a wannan cibiya domin yi musu aikin gyaran ido mafi yawan su tsofi ne wanda a akasari rashin ganin ido yana tare ne da tsufa kamar yadda isa usman ya tabbatar La cataracta a Akwai fannoni uku na wannan cutar ta yanar ido. Da farko dai akwai wacce take kama tsofi, akwai kuma wadda ana haifa yaro ne da cutar. Sannan kuma mataki na uku shine cutar yanar ido da mutum yake samu ta dalilin samun wata jimuwa. Yin aikin fashi ita ce mafita mafi sauki domin samun waraka akan wannan cutar ta yanar ido. Muhammad Salisu ƙwararren likitan ido ne. Wajen mutane da hamsin ne za mu yi wa magani da duba idon da kuma ba su magunguna duka kyauta ne. Burin da muka saka a gaba shine mu yi wa masu fama da wannan cutar aiki saboda cutar yanar ido tamkar wani abu ne da ke toshe kwayar ganin ido da zara aka fitar da yanar mutum zai dawo da ganinsa sai gobe. Bayan wannan zandar difa fa tawa doso su ma za su amfana da wannan aiki na gyaran ido kyauta nan da kwanaki masu zuwa.